بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم إنسان إلى يوم الدين فصل فصل ونم فصليني ما يبياني أكن حكم تنكين الصلاة لإقامة سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ولو جمعة سن الأذان أن سنن تذكرا صلى لجماعة جماعة sunantar da تذكرا صلى shi kiran صلى suna ne lijama'atin amma ga jama'a gaira ha wadda ya kasance ta nemi watarta banda jama'a wadda ya kasance ba su nemi wasunsu ba ba za su yi kiran sallah ba sai dai su yi kama su yi sallah sannan kuma shi kiran sallah ana yi nufi fardin watan ga sallah ta farilla da <clears throat> bukatun wanda an mai lokaci to shi cewa sunan azanu la jama'atin ala bagara shi dai an da ke kiran sallah watan shine al-ilama bi duhul waqti salati suwa da shigar lokacin sallah ga alfazi mahsusatin da na lafuza an da kasance ke tuna to sannan kuma da ce bi alfazi mahsusatin da alfazi mahsusa da lafuza ke bantattu sannan kuma shi kasance li jama'atin an yi wannan domin kiran jama'a in ya kasance domin kiran jama'a an kai shi wannan babu komi kuma tanga musallatin ne na jama'a walau talasuqat ko da kuma musallatin ne sun amfani junansu ko da masallaci na kusa ga masallaci ana kira ba a ce sai masallaci ne sun samu nisanta tsakanin masallaci da masallaci a'a tun da dai masallaci biyu ne waɗannan suna sallah su daban waɗannan suna sallah su daban to an sunnantar da ku wannan su in zayin sallah shi kira walau kana ba'du hafo ka ba'dan ko da kuma masallacin nan wahu saman wasu suke kamar irin masallacin da zai kasance gidan sama ne ke da allah misali kamar inda aka kasuwanci ke da a ce hawa na ɗaya akwai yan kasuwa na suwa da masallaci hawa na biyu akwai yan kasuwa na suwa da masallaci hawa na uku akwai yan kasuwa suwa da masallaci to ku wani masallaci dai an so a kiran sallah gare shi don haka ce sunnar azanu da jama'atin ga jama'a ɗalaba gairaha wadda kasance tun nemi ta bi fardin kuma kiran sallah shi kasance ga sallah ta farilla waƙatiyin kuma sallar nan ya kasance eh, mai lokaci ce to cewa waƙatiyin watan wai na nuhin nan ga ai ai kiran sallah ga sallah wadda ya kasance mai lokaci kadda ya kasance watan fa'icin lokaci banda fa'aita fa'aita lokacin ta hata za a yi kiran sallah ba cewa waƙatiyin kuma ya shigar da ihtiyariyin sai ya kasance watan bayan waƙatiyin shi kasance ihtiyariyin lokacin ne wanda ya kasance zaɓaɓɓe ne ba a kiran sallah cikin laluri saboda kiran sallah cikin laluri zai kai ga ai sallah ke da kiran sallah shi hana ai sallah cikin gabanin haɗuwar rana ko gabanin hitowar rana in ya kasance kiran sallah zai kai ga ai sallah cikin ƙada'i to haram na ai kiran sallah don haka ce na nan ga watan wakatiyin bai ma'ana ihe tiyariyin zababin lokaci amma shi abin da ce na nan gawai a cikin zamani keɓantacce bijis in mahasusin cikin yanki keɓantacce la yuta aharu anhu la yuta kaddamu wanda ba a gabatarsuwa ba a jinkiri to cewa la yuta aharu anhu la yuta kaddamu wannan kiri zai sa amma abin da maluma suke akai saboda na da ce fi fa'il wakatiyin maluma na cewa law hukuman ko da kun sabbi hukunci ne fa'il wakatiyin wa law hukuman tayariyun saboda ni ai akwai jam'i kadimi akwai jam'i tahirin yanzu jam'i kadimi in an kai kiran sallah ga sallah ta azhar karfe ɗaya da rabi an yi cikin lokacinta da aka ƙara kiran sallah na sallah a zahar ƙarfe ɗaya da rabi da sallah mai sallah na an ka tashi an ka kiran la'asar kaga ita lokacinta bai ba a yi a shekenan kaga da an ka ce fi fardin yin nan walau hukuman an gane ko to amma shi ne ce a yi cikin fijus in, watan fijus in mahasusin layu ta kaddama wa layu ta haru kiran sallar da za a yi cikin watan sallah wadda ya kasance jam'in da an kai jam'i ta kadimi ko jam'i tahiri kenan ba a kiran sallah da tau shi inda an kace tahiri ba a kiran sallah da tabu inda an kace ta kadimi ba a kiran sallah inda an kace ta kadimi ba a kiran sallah da tabu inda an kace jam'i tahiri ba a kiran sallah da ta farko dan ba cikin lokacin ta na ba jam'i ta kadimi mun san ana iya bayan gotawar rana ana azhar da la'asar shi ake kira jam'i ta kadimi yi azahar lokacin nan ana sallame kuma ayi la'asar to kowacin su za a yi mata kiran sallah haka nan kuma jam'i tahidi kamar hada magariba da isha'i magariba haɗa azahar da la'asar ya kasance ayi jam'i nan ta tahidi kenan can karshen mutari na la'asar karshen mutarin azahar ya kare muhtarin ya kare gaba dai yi kira